a cikin lokacin fitina a lokacin da ake fitina tsakanin musulmai in aka ce fitina ma'ana abu ne faru tsakanin musulmai da musulmai shine ake ce ma fitina amma tsakanin musulmai da kafirai ne shine ake ce ma jihadi to in haka ya faru yaya kenan ya halatta a rinka sai da makamai a sayar ma wannan ko a sayar ma wannan wa gairi hada wani fitina kuma وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة يتي عمران بن حسين يا كرهنتا سيد مكامي أتجين لوكة الفتنة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك أن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال an karbo daga abu da Allah ya tara masa yadda yake farajna ma a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama amma hunaini yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekaran da aka yi yakin hunaini ghazwatu hunaini yi shekara ta takwas da hijira fa a'tahu yani dir'an sai manzon Allah ya ba abu da silke فبئت الجرع يتي سينا سير دفلكت فابتعت به مخرفا سينا سي وتقونا في بني سلمة أتشين كبيرا بني سلمة فإنه الأول مال أول مال فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام يتي والنشين فرق دوت يرد أبو كتادة يتارى أتشين مسلمين to wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo shi ne a takaice cikakken hadisin yadda za a fahimci abinda ake nufi shine aka ce shi abu kata da yake harajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ama hunayn shekaran da aka yi yakin hunayn falamma altaqaina yayin da aka hadu da musulmai da kafirai ana yaki jihadi a cikin da addinin Allah kafirai kuma na fama saboda su hana tashi yaki yaduwar addinin Allah kana lil muslimina jawlatu فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين يتي أنا تياكي أنا تياكي مثل ما يتكسى مصاعة سيجا الأمر يهو يسمني sai yaga wani ai an san gazwatu abin da aka sha har Allah madaukakin sarki ce wa yawma hunain in a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina fa anzala Allah thumma anzala Allah sakinatahu to kaga ni ko wahala yaki ne aka yi an ji ba daɗi shine kowa sai sai da ya ji ba daɗi haka sai sai na bakar yace dukkan mu baki ne sai da muka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kariya muna neman kariya manzon Allah da yaki da al'amari yayi zafi ya wuyata shine sai ya fito cikin fagen fama shi kadai yana dagawa yana daga murya ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib mun gani ko wannan sai wa abu kata da yace sai ga wani kafiri wani mushriki ya je yana kan wani musulmi yana mana yana sai ya kashe shi kenan فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الجرح جرعه yace sai bai sari wannan kafirin akan wannan kashin kafadarsa sai tsike sulken da ke jikin kafirin wa aqbala alayya fa dhammani dammatan wajadtu minhu rihal maut wannan mushrikin da yaji an sare shi sai ya biyo ya danki abu kata da ya matse shi haka abu kata da yace sai ya ji wa kaifin mutuwa game da wannan kafirin ma'ana lalle wannan zai mutu thumma adrakahu al-maut sannan sai ya mutu da mutuwa ta zo masa ne sai fake abu kata da sai ya fadi fa arsalani sai fake abu kata da فلهجت عمر رضي الله عنه فقلت ما بال الناس yace sai abu kaza da yace sai na je wurin sai na umar yace me ya faru ne yaya ne al'amarin haka yau sai umar yace amrullahi azza wa jalla la yusalu amma yaf'aluhum wa hum yasalun thumma raja'u sa'an sai suka dawo al'amari yayi sassauci kenan wajalasa annabi sallallahu alaihi sai manzon Allah ya zauna yana kwadaitan masu yaki kada kowa kada kowa ya karaya sai ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabu yace duk wanda ya kashe wani kafiri wani mushriki yana da shaidan cewa shi ya kai wani eh ni na kashe wani ga shaida fi min shaida yace abinda aka samo daga wannan kafirin sulkin yaki da maji kayan da ke tare da shi sai a baka shi ake ce Abin abinda mutum ya fito da shi yaki mata kodi ne kan sakali ne sulke ne hullan kwano duk abinda kai shigo in ka kashe to wannan abin naka ne in ka tabbatar da shaida ga shaida da ma shaida فقلت من يشهد لي fajalasu ابو kasa da تو to منزو الله Allah ya faɗa ذا اي تو a yi to كي واني min كشي ni na kashe wannan mutumin sai ya zauna abu kasa da sai ya zauna ya tashi ya ga waye zai mai shaida bai bai ji ko mai motsi ba sai ya zauna kana nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu sai manzo Allah ya saki mai mai cewa duk wanda ya kashe wani mujriki wani kafiri wani arni yana da kidan cewa shi ya kashe wannan duk abin da aka debo daga wannan kafirin na kayi yaki za a ba فقلت فقلت من يشهد لي يا ابو قتاده يا ساكي ساكي نبي يسي كوا زي ne shaida akan haka uri matsala ta yi zafi wace da daman ganin cewa ma wane kashe wane wa aiki kowa na ta kansa sun majalasu sa'an nan sai sake zama kala sai ce sun makala nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu sai manzo Allah ya sake maimaita wannan maganan dai da yake duk wanda ya kashe wani arni wani kafiri wani mushriki yana da shaida akan haka za a ba shi kayan wannan kafirin fa kumtu sai ya tashi to uku kenan fa qala ma laka ya aba qatada sai manzo Allah ce menene ya abu qatada ka tashi ka zauna ka tashi ka zauna fa akhbartuhu sai na sai abu ya ba manzo Allah labarin abin da ya gudana tsakanin shi da wannan mushriki fa qala rajulun sai wani mutum yana tsaye wurin sai yace sadaka wa salabuhu indi yace gaskiya abu qatada ya fada shi ya kashe wannan mutumin amma ni na je na ɗaya da kayan wurin mutumin na dauka ga su a guna fa arfartihi minni saboda shi manzo Allah ka nemi abu ka tare bar min wannan kayan shi da hakkin sa ne Allahu akbar na bulis kenan fa qala Abu Bakr radiyallahu anhu la Allahu iwan لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلامه dan menene wani zai tashi yayi jarinta jarintaka ya je kashe wani sa'annan kai ka zo a baka kayan da aka kashe wani فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعته sai manzo Allah ce kai ka ba Abu Kata da kayan sa tunda ya iya kace kuma yana da shaida akan haka sai aka ba Abu Kata da fa'a ne sai ba Abu da yace sai ya bani kayan mutumin faditu dir al mazkura yace shine sai ya dauki silken wannan mutumin sai ya sayar fabta'atu fasharaitu bi makarafin wannan abin da ya samu sai ya sayar da ya sayar kuɗin da ya samu shine ya je sai wannan gonar ma'ana bai taba tara dukiya ba kaman wannan Allahu akbar babun fil afari wa bai'il miski yace babin da ke bayanin dama har yanzu Imam Bukhari na kwadaita mana sana'a to yau kuma zai kawo yace masu sai da turare da sai da almiski shi ma aiki ne mai mutunci sana'a ce da shari'a ta yadda da yi abinda ake nufi kada mu zauna baki daya babu sana'a ko kuwa dukkan mu baki daya mu zauna mu ce sai kowa ya nemi ofis ya nemi mota ya nemi gida a ajihu daya hukuma tilasta ta haka ba zai taɓa yiwuwa ba in kai da kanka kana so ka tabbatar da cewa lallai wannan rayuwa ana gina ta kan gaskiya an gina ta kan gaskiya ne ko kuwa a'a kan karya duk sa'an da aka ce karfe ɗaya da rabi ko kan azahar ka je makarantun Kano baki ɗaya ka je rumfa ka je sabuwar kofa ka je SAS ka je Gwale ka je Gwammaja ka je Sharada duk za ka ga cincirun da mutane al'umma kowace makaranta sai ka ce ta ka aiki Kano ba haka bane wa'annan al'umma duk baki dai mai ake karantar da su to menene manufansu duk wanda ka gani a cikin wannan so yake in ya gama a bashi ofis a bashi gida a bashi mota ba haka bane in ba haka ne zai je ɓata lokaci sai na kai duk sa'an da ka je a zahar duk ko ba makaranta da ka je sai ki baran tsewa cewa duk Kano nan take mm. in ka je wani wajen kuma sai ka ga kamar duk Kano nan can take rumfa sabuwar kofa sa'annan SAS je gwale gwale sakandare biyu ja sharada din makarantun ko ina ka kaje haka zaka ga mutane kai mamaki wannan ko wanne aka haife shi aka yi suna aka yanka yau yaushe aka yi wannan sai ka ce tururuwa kamar ka zaskatu to duk waɗannan baki ɗaya kowa abin da ke cikin tunaninsa zai gama karatu ya je ya samu ofis ya samu mota ya samu gida dan Allah ka zai yi ba za a zo ana wato so ba sa duk wanda ya samu wani abu sai maza maza ya ba ruwan sa sai Allah ya yarda bai da ba al'umma za ta wahala za ta wulakanta tattalin arziki zai ba ruwan sa abin da ke gaban su kowa yana son a bashi albashi kun ga albashi ya waye gari ga babban mai ma'aikaci a jami'a ma mai gabta kuma don albashin ka yanzu ya yi suka sai mota man mota wata daya da ke da wata daya sai dai albashin motar ka sai ta sai ke da kake ranar albashin ka man mota kenan sauran man ciki ko da man shafawa ko da sabulun wanki da menene da menene shi na su kuma za su fito an san ƙarya ake tare da cewa har yanzu tun kafin wayannan al'umma su gama su fito suna gama wayansu kuma zuwa ba an daina haihuwa bane wayansu suna zuwa wayannan na gama wayansu suna zuwa wayannan duk za su zo wai a jihun gwamnati za a tafi ana neman albashi ba yi ƙarya ba to shi yasa ake kwadaita wa mutane a tashi a kama sana'o'i ana yi sai ga an taimaka wa juna sai ga a jihun gwamnati da ya ji sauki shine yake babun fil asfari wa bai'il miski shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali to nan Imam al-Bukhari yayi istinbatin cewa sai da turare sana'a ce mai kyau menene hukuncin al-miski miski ya halatta ayi turare da shi saboda sabanin malamai da suka zo za mu dan karanta kalma ko biyu ko uku a ciki saboda mu yi istinbatin hukunci a cikin turaren da ake amfani da shi yanzu قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال يتي سمعت أبا بردة ابن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذم الله في رادة أميكم الله ثبت أغريك يتي مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحجاج لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وتير الحجاج يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yake kaga misalin kwatan kwacin misalin yin abota da mutumin kirki abotaka da mutumin kirki ko zama da mutumin kirki ko makotaka da mutumin kirki ko hulɗa da mutumin kirki da kuma yin wa'annan duk baki ɗaya da mutumin da wanda ba na kirki ba misali su ce manzon Allah yake zama da mutumin kirki kaman ka je kantin sai da turare ne duk sa'an da ka je inda ake sai da turare ka zauna abokinka ne kuka yi hira ko abokin ka ne ɗayan abu biyu zai faru lallai ko kana da kuɗi ka sai turare ko ba ka da kuɗi ka ji ƙarfin turare kyauta ba haka bai haka manzon Allah ya faɗa sa'an ne ce zama da mutum wanda ba mutumin kirki ba ko makotaka da wanda ba mutumin kirki ba ko abuta da wanda ba mutumin kirki ba kamar wanda ya je makera ne in ka je makera ko ya kona maka rigar ka ko ka tashi da ka kaji wa kaji mummun wani na wutan makera wanda ba ki da kyau yace wannan lallai ne shi ma haka zai hau to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buga misali kenan dama Allah mai sarki ne yake fada wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرضا واغفر نفسك da hakurin da zaka yi ko menene ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tare da waɗanda suke kina Allah suke ambatar Allah mutanen kirki haka aka wala tadu aynaka anhum تريد زينة الحياة الدنيا kada ka tsallake nan kada ka kauce kada ka kada ka sa ido a cikin neman duniya zaka sha wahala addini rasa karasa addini ka sannan ka je ka tarar da hisabi ranar lahira to shine misalin da manzon Allah ya bayar kenan dama an al mar'u ala dini ma'ana tabi'a tana nasu cikin tabi'a in kana hulɗa da waɗanda ba mutanen kirki ba sai kai ma ka samu sai ka cutu shine misali amma in kana hulɗa da mutanen kirki duk yadda aka yi za ka fa'idantu shine manzo Allah ya buga misali da mai sai da turare in ka je wurin shi ka zauna kuka yi hira ko kana da kuɗi ka saya ko baka da kuɗi yana turawa zaka ji ƙarfi. har in ka je gida ma a ce ina ka samu turare ba eh, ka ko baka saya ba baka da kokobin da ka saya amma in ka je makera kuma fa in ma aka fura aka hura wuta sai tarsashin wuta ya tashi sai ya kona ma riga ko ko a'a babu wannan tunda ana kona sanadari da sanadari sai ne sai ka ji kauri ku misali ke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya ku shine dangane اصل المسك التحريم لانه دم فلما تغير عن الحاله المكروهه من الدم وهي الزهم وفاها الرائحه صار حلالا بسيد الرائحه وانتقلت حاله كالخمر تتخلل يتخلل فتحل فيحل بعد أن كانت حراما فتحل بعد أن كانت حراما دعما المسك كوا يسا المسك كو ترارم مسك دمي أكي ينشي أصلي لا باين زبطا أصلي دا ترارم مسك دمي أكي إيه da jirgin barewa ko eh, dan mai ne yake wa in yana yana yaban manzon Allah yana cewa ba mamaki bane a ce manzon Allah ai mutum ne ya haife shi ai mutum ne aka haife shi cikin mutane haka ma yake yar manzon Allah ta faɗa wa haka manzon Allah da kanshi ya faɗa wata rana yana tafiya a cikin maka wani ya ganke yana makarkata saboda wai tsoro ko girma manzon Allah sai manzon Allah ya ce hawlin ala nafsika إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة الله أكبر إيه كمنين ليزا في كهوتة كان كريمة مي مسلمي أما تسيوة تسيوة كديد أمكة كديد تلي تيجي نكون أما بسيطة نعمة to amma duk da shi ai manzo Allah shine shiyayyen halitta to shine wani yake yabon sai ce wa in tafuqil anama wa anta minhum ai ba abin mamaki bane fala ajaba jawabin kenan menene dalili sai ce miska بعض دم الغزال وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال ai ba abin mamaki ba ne ko da kake cikin mutane ka fito aka haife ka ka su baki ɗaya. ai almiski daga me ake yin miski jinin gazali barewa ake almiski ne to akan haka sai malamai suka yi labari almiski bai halatta ai amfani da shi ba to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama fari sahibul misk akan haka manzon Allah ya tabbatar da amfani da miski kenan ko ko a'a da a ce almiski haramun ne manzo Allah sai ya kore ba zai tabbatar da wannan ba zai buga misali har ya yi turare ko almiski ba Yaushe shi aka samu sabani tun daga sahabbai har tabi'ai a wani suka ce a almiski ba za a amfani da shi ba sai malamai shine wannan malamin da maganar da na karanta yace ai asalin almiski da a sai a haramun ne tun da jini ne jini kuma an tabbatar da jini haramun ne ko da yake akwai sabani a wurin malamai amma ijma'i kan jinin haila najasa ce to sauran jini fa shine sabanin malamai aka je ana ta maganganu to shine ce asali ya zamo haramu to amma da ya canza ya fita wannan hali da yake ciki har ya zamo yana da ƙarfi yana ba da turare ya zama ƙarfi yana ba da turare ya halatta sa malamai suka halatta mun ji abin da ya faɗa ko babu zikirin hajjani babin da ke bayanin bayani akan mai kaho dama ayran nan mun yi magana manzo Allah ya haramta tasiri da kaho da menene da menene ko muka ce wallahi ake cewa dilalatul iftirani sai yanzu za mu ga nassi da cewa wannan dilalatul iftirani in ba shi da karfi sai wurin malamai sai dai wurin malaman ahnaf dan za ka zo dan an hana an ga an an ce da da da dukiyar mai kaho da kudin da mai karuwa kudin karuwa da menene da menene da riba to kowa ya san tsanancin riba haramcin riba tsananin haramcin riba to a wa'ansu malamai kamar malamai a hanafu wa'ansu sai ce to duk waɗannan abubuwan da aka kawo su jere cikin su yaki daya su ma suna da tsanani kamar na riba kenan menene suka ce liqti don an hada su a cikin su yaki daya su ne jilala shi ne jilalatul iqtiran wa'ansu malamai suka ce a'a ba lallai bane to shi ne za mu ga wannan hadisin da yake faɗa har imamul bukhari ne ya faɗa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يسير هجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم الله كثير في أبو طيبة يما من الله صلى الله عليه وسلم كهو فأمر له بصاع من تمر يما من الله في أباك أو مقال مود صاع ندبينه wa amara ahlahu an yukhaffifu min harajihi sa'annan ya umarci waɗanda ke mallakarsa yace ku ku yi masa sautin haraji ma'ana ya halatta kana da bawa ka ce kullun ya kawo abin da kaza kullun ya kai aiki kawo naira goma ko ko kowane wata kawo naira kaza ya halatta to ne suna yin aiki yau ne ake ce da wannan ko ko shahari yau ne ko usbu'i ko shahari ko sanawi to ne da yayi manzo Allah kaho sai manzo Allah ya ce a bashi sa'i na dabino kuma yace ma waɗanda suke mallakan wannan bawan eh ku yi mai sassauci abinda kuka dora masa ya kawo kullun din ku rage masa yanzu manzon Allah ya tabbatar da aikin ka hoke nan ko bai tabbatar ba to shine da ashe bai halartar manzon Allah ya bada ya bada kuɗi a ya ya bada a kai har ya nemi a yi mai sassansu to ne sai haddasa qala haddathana musaddadun قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن كربون عبد الله بن عباس الله تعالى مثل ذلك إن تجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يكي منظر الله يكه وأعطى الذي حجمه يكي سيبا وند مسكهم كئي ولو كان حراما لم يؤته من قال to yanzu an tabbatar da kira iqrar ba ko wani lokaci da karfi da kenan ko yanzu an cire kaho kenan za a zo a ji kuma menene sauran hukunci babu tijarati fi ma yukrahu lubsuhu lirrijali wan nisa'i yace babin da ke bayanin hukuncin yin kasuwanci sai da sayarwa a cikin abin da yake an karhanta wa mutum ya yi amfani da shi ko ya tufa ya tufatar da shi ko an haramta ko an karhanta in aka ce wannan abin haramun ne na miji amfani da ke sa riga kamar zinariya ko alhari to an haramta wa mutum ya saka ya dauke ya doko, to an haramta masa ya sai ya sayar da shi ya ci riba ba a haramta ba ko to shine abin da yake nufi anan قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر an abihi qala an karɓo daga Salim dan Abdullahi dan Umar shi kuma ya rawaito daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar shi yace arsala annabi sallallahu alaihi wasallam ila Umar radiyallahu anhu bi hullati harir yace manzon Allah yake da wani hariri sai ya ɗauka ya aika ma sayyidina Umar kyauta aw ko wani bargo mai zane a jaje jaje ko baki fara'aha alaihi da ya aika ma sayyidina manzon Allah ya dauki hariri ya aika ya ba sayyidina Umar kyauta to sai na Umar tun da manzon Allah ya kunin abu me zai hana ni na saka to sai ya dauke ya yi kifa da shi فقال سيما الله يقول سيدنا عمر يا كفا لنا الحرير فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها yace ai ba na aiko maka don ka sa bane innama yalbasuha man la khalaqa lahu ai wannan waɗanda ba su da rabo lafiya maza su suke amfani su suke sa waɗannan amma mata ya halatta su amfani da alharin da zinariya da komai da sa'an nan sai manzo Allah ce inna ma ba'astu ilaika li a biha ya'ni tabi'uha yace ai na aiko ma ne ka sayar ka dauki kudin kai amfani da Allahu akbar mahallu shahid kenan na Imam bukhari to sa'an nan sai ce haddathana Abdullah ibn Yusuf قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كربو ta عائشة الله يتارى متى إذا أنها أخبرت إذا تبع قاسم دم محمد إذا تبع labari ce, annaha ishtarat numruqatan ita na na aisha ce na ce wani mataki na ce mataki da akwai hoto a kai hoto na lokacin zane ake yi akan akan tufa ko akan eh, matashin ko shimfida ko ko tabarma kamar yadda ake hotuna akan tabarmi ko shimfida haka, tasawir a wannan matashin akwai hoto a ciki فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب da manzon Allah ya gani sai tsaya bakin kofa bai shiga ɗakin ba falam yadkhulhu bi gaba fa araftu fi wajhihi al-karahiyya sake sai na fahimci manzon Allah ya ki ya فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم da ta ga manzon Allah alaman bakin huska game da shi sai ta ya manzon Allah na tuba na koma ga Allah na tuba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma za aznabtu wa menene laifina laifi ma'ana wannan yana nuna cewa duk sa'an mai gida ya je tarar da abin da bai dace ba a gida wurin uwar gidansa sai bar a fahimci haka a huska, ba faɗa zai sai da tashin hankali ba kuma yana nuna yana karantar da mu cewa duk sa'an da uwar gida ta ga mai gida ran ya bace kamar eh huskar sa ya abin nan sai ta yi maza ta ce me aka yi lafiya ne to kuma mai gida duk sa'an da uwar gida ta ce menene ba fushi za ka yi ko kai faɗa ba sai ka bayyana ga abin da aka yi bai kamata bai kamata ba to ke ma sai ki tafi kenan in Allah ya yarda daga yau in ana tafiya haka sai dan ba yadda zai samu amma daga ta ga abu ka ta ma fada fada da yafi karfin ta na ita iya ta duk komai yana da iyaka ko hakuri ma yana da iyaka komai capacity ne aiko duk sa'an da ka tura mutum abin da yafi karfin sa ba abin da zai sai shi ma yayi ne sai ya fashi shi ne sai shi ma ya yi bore shi ne sai a ce sai ya bore yana faman kare kansa shi ke yake dan kuma ya sake dawo maka sai shi ke shi hankali abinda bai sai ya kawo ba babu macen da ba ta kuskure a gida babu namijin da ba shi da kuskure babu wani wanda ba shi da kuskure kuma babu kuskure da ya fi a gyara shi sai in kaga kuskure ya fi a gyara shi kan ne ya shiga yi kasu ya shiga zuciyar mata ya shiga zuciyar miji duk sa'an da ka zo ka kuskure ba a tashin hankali za ka yi ba sai ka bar a san haka a fuskarka duk sa'an da ke ma kika lura da mai gida ran ya baki maza maza laki ne ya faru ne lafiya to kai kuma kada ka ɗauki iko kai hushi kai zagi ko kai magana sai ka ce kaza kaza kaza kaza menene ya faru dan me za a yi kaza ai bai kamata to ke kuma duk tun da kai ma ka faɗi haka a cikin kwanciyar hankali za ka ji jawabin da za ka yi to insha Allah daga yau ba za a kara ba za a ɗauke, za a gyara to shi ke da sai ga rayuwa ta tafi amma har ka ce ai da kaga kuskure sai faɗa ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa in ka ce za ki fushi ko ka ce za ka yi fushi ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa ko wane ne sai ai adalci a cikin rayuwa duk sa'an da ka zo gida ka tarar da uwar gida ta yi jinkiri ba ta yi abinci ba zafin yunwa ya koro ka me za ka yi fada kushi to duk sa'an da ka zo ka tarar da an shirya komai ya yi daidai sai ka yi eh godiya sai yi godiya duk sa'an da ka zo ka tarar da yi kuskure za ka yi ka fada in ka zo ka tarar da abu ya dabba an dabba ma an aka zuga shi ba an ce ba Abu Hurairah Abu Hurairah da me yake sana'arsa zuga rakunba kuntu ajiran inda ibnati zalwari wa ibn affan ahdu lahum idha saru wa ahtasibu lahum idha nazalu alhamdulillahi alladhi ja'ala dina qawaman wa abahu rara imama yace da sana'a ta kenan zuga dabbobi dabba ma in aka ziga ta ka ga ta ji kazar kazar balle ma ta zaka ce Allah ya saka Allah shi rike albarka ai kaza ka ziga ta ba za ka ji dadi ba in ka zo ka tarda ta yi kuskure za ka yi fada in ta yi daidai ba za ka ziga ta ba kai adalci duk sa'an da ba kai adalci ba za ka biya wannan harajin wannan rashin adalci da kai ba sai ka ji bacin rai mun gane ko duk sa'an da wannan yayi kuskure za ka yi fada in yi daidai sai ka yaba shi sai ka ziga sai ka yi masa addu'a ka kawo kyauta ko na menene ka bayar shi kenan eh, abun kwagirin da ake fitar da shekan a gida kenan in kai ce kai ne in ka ce kai ce ba wanda zai shiri ba sai shi dan abin da ake son ki sani abin da ake son ka sani duk safiyar Allah in gari ya waye kana bacci ne kana wurin sana'ar ka ne kina bacci ne ko kina aiki ki ne a gida sai dan ba shi da abin da yake so zagaye yake yi ba abin da yake so ya gayar ba aure duk safiyar Allah har annabi sallallahu kullum da yamma yana cikin sahihi muslim ba gasa nan gasa nan ba ta suniya ba hadisi ne sahihi manzon Allah ya bada labari yana cikin sahihi muslim in kana so ka je karanta cikin bab wa kana arshuhu ala al-ma'i yace duk in garin Allah ya waye iblis ke dan sai zo ya raba ko kowanne zai yi aiki duk sai Allah ka tashi kaje bariki ba sai ga an zo an yi ma shi ne a raba su kai ka je unguwancin kai ka je unguwancin ba haka sojoji da police ke ba to shi dan shi ma yana nan yana yin nasa ya raba su ku je ku ɓatar da bani adam kan da yamma ko war haka ko bayan haka ko kafin haka sai zai shimfida garin sa kan ruwa ya zauna ya ce duk waɗannan iblisan lalatattu kowa ya zai kawo rahoto report ayyukan da kuka yi sun safe har zuwa yamma kullum ka sani ko baka sani ba in sani ko baki sani ba bacci kake a fadakai kake haka ke ma wannan zai ce ai aikin da nayi na sa wani ya kashe wani sai ce baka yi komai ba wani na sa yayi sata baka yi komai ba wani na sa yayi zina wani na sa duk annan da za a yi duk da gwalon da za su faɗa kowanne ka faɗa sai sai har yanzu bai samu abin da yake so ba zuwa can sai ɗaya daga hannunsa kofar kenan ko <laughs> me kai yace ai yau da na shiga gidan suwa ne sai da na fitar da matan sai da na raba auren sai ce kai ne anta anta anta kai ne ka cin zai ma promotion ya daga yau ka zama mai majalisa duk wannan abin da ake ba abin da ya fito kamar wani sai sa in matsala ta tafi sai ga ta yi zafi igiyar na tsinkewa shi ke na sai kuma kowa ba shi zaune ba shi tsaye yasa ki san da haka kai ma ka san da haka ku san yadda za ku warware al'amuranku in kuka je kuka dagura al'amarin ku ba malam mai fatawa ba zai taba iya halatta muku abin da ya haramta ba Ke sa Allah ya ba ku dama waye waye matsayi ku saki matar ku uku mace lafiyar abin amana abin wasa ne kaje ka saki ku uku ka zo ai kaza ai kaza ya ya za ai in ka zo kai labar kai dabara ka kawo fatawa yadda za a halatta ma Allah ya san hakika wanda ya baka fatawa bai san hakikanin abin da ka zo da shi ba fatawa mai fatawa baya halatta haramu mun gane ko zai tace sai na aisha ce ma za aznabtu ne nayi قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله ce ما بال هذه النمرقه mun gani ko da manzo Allah ya ga abin da rai shi bai so ita kuma sai maza maza ce na tuba na koma ga Allah me ya faru me ya dace na su duka suna yi haka yake tsakanin haka wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana na Aisha ai kai fushi da ni ina sani Allahu akbar in kika yi fushi da ni ina sani sai ta mamaki ya yi ma'ana duk dabaranta tana son ta koya huci kar manzo Allah sani amma manzo Allah ce ai ina sani ke huci da ni kace yaya kake ka sani yace in muna zaune lafiya kina magana kina cewa zaki rantsuwa take ce wa rabbi muhammad na rantsi da ubangijin muhammad ran da kika sha yaji take ce wa rabbil kaaba suna na ma ba ka sani Allahu akbar daga nan manzon Allah ya iya fahimto tilas ka fahimci matan ka ta fahimce ka in ba ku fahimci juna ba duk abin da kuke ciki sai ku ta wahala in kuma kuka fahimci juna sai rayuwa ta sai ce ma lu hadhihi numrata manzo Allah ya ya da abin da bai dace ba ko a shar'ance amma ba da fada yayi ba da ta tuba sai ce me ina me nan yi wa'annan me ne kuma ya kawo wa'annan wannan matashi a gidan nan kul ce na na Aisha ta ce in tsaraitu halaka litaqud alaiha ai na sayo maka ne dan ka zauna kai a ce mace tana da abin hannunta tana taimakawa mijinta ko tana yin abin da zai sa a daɗi a ji daɗin rayuwa kai ma duk sa'an da ta yi wannan tana kallo ka san abin kasuwa aikawa ta aka sau naira goma ta ce na sau maka ne naira hamsin sai ka ji daɗi ka yi murna ka karba gobe ka baka naira ɗari kyauta baka saka mata haka al'amari ne kada ka taba tsammani cewa kai tana da wata hanya da za ka ji daɗi akan zalunci ba zai taba yiwa ka ji daɗi ba sai an ji daɗin ka ba zai taba yiwa ki ji daɗi ba sai an ji daɗin haka rayuwa take sai kin sallama kaɗan kai ma ka sallama kaɗan sai ka siya sai ka siya take na tsawo maka ne ai matashi ka zauna ka jingina a kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah tsira da nufi Allah tabbata gare shi yace inna ashabu hadhihi suwa lallai da'ir masu wa'annan hotuna surori يوم القيامة يعذبون زائب عذاب ران تاشي القيامة فيقال لهم أي أشيدك أحيوا ما خلقتم كرايا أبن كوكا هلسا لو كنت كنا تالنشن الله كنا باسا الله من وكتين فرقي وقال فأنا سيما ذا الله شيء إن البيت الذي فيه الصور لن يجدن دا أكوي إرم من نهوتنا أشكي لا تدخله الملائكة ملائكة بذات الملائكة بايا شكا أشكي a wata riwaya aka ce mala'ika jibrilu ne ya zo kofa manzo Allah sai tsaya da ke yake shiga sai manzo Allah ce lafiya ne yana ka shiwa ai mu ba mu shiga dakin da akwai hoto a cikin aratai a wata riwaya manzo mala'ika jibrilu ya kwambi da zo ba da mai zo sai manzo Allah ce me ya faru yace ai mu na akai kaza kaza ka sa na aiki ka fitar da kaza cikin dakin ka kaza kaza kaza kaza to waɗannan zantuka duk haka suka zo a cikin hotuna ba haka bane to menene eh, takamaiman hakikanin hukunci a cikin zancen hoto wancan mun ce dilalatul iftirari kenan ko to wannan buhari ne dan ba mu zo mun kai ba mu kai wannan ya kawo hadisin ne ba wurin sa ba matsawa munasaba ce ta kama ya kawo akwai kitabul libas da zai zai kawo hadisan na malamai suka zage kowa ya fadi yayi magana to shine zamu shine zamu karanta abinda wannan fathul bari ne juz'i 12 kitabul libas fathul bari na goma sha kitabul libas to nan ne aka kawo zantu kan hotuna da menene da menene da menene bayan ai maganganu duk baki duk zantuttukan da suka kawo dan akwai hadisi sahihi da yake gashi daga sahab daga daga qala haddathana qutaybatu qala haddathana laysu layth an bukair an busr ibn sa'id sa'ad sa'id an zaid ibn khalid an abi talha صاحب رسول sallallahu alaihi wasallam qala abu talha sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lalle manzon Allah tsira da miki Allah tabbata ga miki yace innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura yace lalle mala'ika mala'iku ba sa shiga dakin da akwai hoto a ciki qala busrun sai busur yace ثم اشتكى زيد فعدناه فأنا شيء زيد دان خالد يا يرس اللافية سيبقى جيم غيره فيما صحابيني فإذا على بابه ستر فيه صورة تسكى جيس غيره تسكى ذا أقوي هوتو الأكلسة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سينك ما وأن عبيد الله ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ba jiya zai da ya muna maganan kan sura ba فقال عبيد الله sai ubaidullah yace alam tasma'ahu hina qala illa rasman fi Ya yace lokacin da ya magana hoto abin tsana baka ji ya ce sai dai zane akan tufa ba shine babu laifi ba وقال ابن وهب اخبرني امر har zuwa karshe to bayan malamai sun tattauna wannan mas'aloli baki daya shine ibn al-arabi cikin manya-manyan malaman malikiya waɗanda suke ba su da sassauci suna da zafi kuma ibn al-arabi yana da zafi duk malami aka ce ma malamin ba magharibi ne mutumin magharibi ne ka tabbatar da yana da zafi duk malami ka'ida cikin malamai duk ma'urin malamai duk malamin da ya so kasar iraq gabasar ko ko garb maghrib tunis jazair da waɗannan kasashe Libya za ka tabi'an suna da zafi duk wanda ya hulɗa da malamai ya san da haka wani yake ba mu labari yake wani babban malamin aka zo aka ce ku mutanen magrib an ce kuna da zafi me yasa sai ya huce ce dan me za ku faɗi muna haka yace to kaga ɗaya ke Allahu akbar bayan malamai sun tattauna sun faɗa dan in hadisi ya zo wurin manzon Allah wannan ya zo wurin manzon Allah jiya mun tattauna mun fara tattaunawa ko ba ka isa ka dauki ɗaya ka yarba to ne wa qala ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki akwai ibn al-arabi ibn arabi guda biyu ne da ake ambaton su cikin ilimi akwai ibn arabi wanda yake nakira munakkara shine wanda yake sufi ne aqidatu halatul wujud sannan akwai ibn al-arabi wanda yake yana cikin manya-manyan malaman malikiya wanda yake da arifatul awazi ahkamul qur'an babban malami ne cikin malikiya ba shi da dama to shine magana sai ce wa qala ibn al-arabi hasilu ma fi ittikhadhi suwar yace hasilin abin da ke cikin zancen hoto annaha in kanat zata ajsamin hurima bil ijma'i yace hoto in zama na mutum mutum ne aka sassake ko aka kera ko aka yi da siminti ko soja ko menene yace haramun ne bil ijma'i wa in kanat raqman fa arba'atu aqwali in kuma zane ne a cikin tuba wayannan zan ci suka duk malamai suka ce akan hoto da ke suka wa'en suka ce bar ta ba asali na uku in kana ta sura tu baqiyatul hay'a qa'imatul shakl haruma yace in hoton na nan hoto ba a yanke wani wuri ko ba a tagayyara shi ba yace ya haramta wa in qut'atir ra'su aw tafarraqatil ajza'u jaza yace wa hadha huwa al-asahhu الرابع مغنى تهدو إن كان مما يمتهن جازا يتي إن هو توني يتي أما يرسي كوس الجادة أنا تاكا وكو أبين ذا أتاكا معنا جزا تتكما لما أبين ذا سكشي كد أرات يهوتنا أنا غنسو أنا تجرم ماسو أنا تمينيني دمينيني سيسو زوتو سامزو مسأي أزكاة أن أدم أبين ذا يتي سكشي فاركم من توبة وتوبة ما كي أبين ذا كفارة to zantuttukan da malamai suka yi kenan in kana so karanta al-halal wal haram li yusuf kardawi to wa'annan ka duk baki daya malamai suka ce wannan hotunan da ake lokacin da na zane a kawo abu a zana a duran mutum ko a jiran mutum mutum ko menene akan wannan suke magana me kuka ce game da hoto na kamera suka ce wannan lokacin ai babu shi ba za a bashi wannan hukunci ba to shine mufti biyar misriya a Sheikh al-Baqir yayi littafi akan haka ya ba da fatawan cewa ya halatta ma'ana wai sun ce bai halatta ba wai suka ce ya halatta in ka tashi da zafi kada kai fada wai sun ce ya halatta malamai ne wai sun ce bai halatta ba malamai ne amma duk abin da suka yi mutum mutumi wanda aka sassace ko katako ko ka da sun aka yi da suminti ko ku a hoto a yi babban hoto na a rata ya fara ko daki suka ce yana nuna girmamawa suka ce sai a sauke to sai muka aka tambayi Sheikh Abdulaziz ba suna cikin wanda suka haramta hoto aka ce yana cikin album fa sai hana mala'iku shigowa in in yana cikin aburfe ba zai ba zai hana mala'iku shigowa ba to sa'an nan zantukan da aka yi na cewa mala'iku ba sa shigowa duk sa'an da kake magana game da addinin musulunci kamata yayi ka kware ka koyi addinin musulunci wurin waɗanda suka koya wurin waɗanda suka san menene ake ciki a haɗa wannan a haɗa wannan kada ka je wurin waɗanda suke bangare ɗaya maimakon ka gyara sai kai barna dan cewa mala'ika ba sa shiga dakin da akwai hoto wannan magana kun san me ya haifar eh ba sai na aya ba sai na rata hoto daki na ba in yaso da shiga na yi masha a mala'iku ba shigo ne za su rubuta eh to sai fa sai su rata ya hoto na ai ya kuce mala'iku ba sa shigowa sai ya yi masha an ce abin da ya ga dama mala'iku ba shigo ba ya za su rubuta yasa duk sa'an da kake magana kada ka taɓa tsammanin cewa abin da kake faɗa din nan bangare ɗaya ne da shi a'a واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه الله اكبر to shi yasa sai malamai suka ce imamul fattabi da wani suka ce ai cewa mala'ika baya shiga mala'ikun da ke zuwa da rahma su ne ba sa shiga amma masu rubutu za su shiga sa'annan kuma wani suka ce a'a abinda ake nufi mala'ikun wahayi waɗanda suke zuwa da manzon Allah da wahayi su ne ba za su shiga ba akan haka yanzu ba wannan hukunci don babu wahayi karatu sai ka karanta wasu tukun kowa in ka dauki zance mutum daya shikenan kenan sai ka je maimako kai gyara sai ka bata mun gane ko to nan zan su matsaloli ne masu wahalhalu in ba tashi tsaye kai ba yanzu duk kowa ya tashi ya tarar da ana sai da turare ka sai ka sa ba ka sai ka fesa sai suka ce da me ake yin turare eh? to an ce alkahol ran sai a giya da haka muke shan cikin wa duk kai kaje zaka sai maganin tari maganin mura da Allah duba ba ba zana alkahol ba a ciki duk maganin ka sai ka rufe zai ka jikin ka ga labai to haka muna karatu da yawa wurin nan tutar ta tu ko wani aka zo rabitatul alam islami ka zano listin na nake sabuli kaza makilin kan goge baki kaza do ana sa kisan alade wani kaza wani kaza duk suka kawo duk hayaniya ta zo muna zaune cikin madina aka ce akwai wani mai ma da ake ci ana mai guda biyu aka ce wai da kisan alkanzir to yaya za a yi kenan an riga an sa mutane rudani da hayaniya to muna zaune cikin darasi haka a cikin harami Sheikh Abubakar Jabir Jazairi da matsala ta zo aka ce to kun tayar da mutane hankali abubuwa ne waɗannan abubuwa duk sun halatta a yi matukan ba ya tabbata ɗari bisa ɗari ga wannan hukunci ba mun gane ko dama mun ce ka'idoji ne biyu a cikin shari'ar musulunci kofar ibada kurufe take sai in manzon Allah ya buɗa maka in kai za a karba kofofin al'adu buɗe ta suke sai abin da shari'a ta rufe kace ba za ka yi ba mun gane ko to sai a wannan mun a cikin karatu wanda ke wanda ke yawa bakar jabir zairi ke karantarwa yana nuna tafsiri kullum bayan magaruba duk sa'an da kaje kan tafsirin sa sai ka tashi ka ji tsanyi imani a cikin zuciyar zuciyar Allahu Akbar don Allah ya ba tsoron Allah da imani sai ya rubuta takarda zuwa riyadu wurin shekh abdulaziz bin baz shi ne mufti biyar misriya shi kuma sai aika takardar ministry of industry ko menene suka ce wannan man duk an ji an sa shi laboratory reservation kan da ake ƙarya ne sai ya aiko takardar ki kura ku kyale mutane su tafi da al'amarin su kada ku sa musu hayaniya suna cin abinci a halal kun zo za ku ce musu haramun wani sai ce to ko haramun ne zai ci yasa abinda ba tabbas ya tabbata ba sai a bincika a gani in ya tabbata in bai tabbata ba to wannan turarika da ake shafawa sun ce akwai alcohol akwai giya akwai menene to yi zama na haka menene hukuncin sa kenan eh haramun ne eh in ba ka da hujja kar ka ce haramun ne ولا تقولوا لما تجب أن تلككم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا إن الذين يفترون على الكذب ما بعد اللي بني ما قولين بني كهرم كأكوك هل التامية دليل wani suka ce wannan alkoholin da ake sawa ba wai biya ne wanda ke haramta ba abu ne da ake hada shi a masana'antu ran ka ce ai in aka ce a wannan ko ko ko farafaran ka da ka aje ko ka gari za ka wannan alkoholin sama in ka ce ya zama ne kenan ko nono ka aje to zan ci suka dai abin da yake ba ya tabbata ba da dalilin sai ku tsale mutane tsakanin su da Allah suna yi ne ba san haramun ba kuma ko wata kila ma ba haramun din bane in ka zo ka ce musu haramun ne in kai ka ga ranka baya son abu yasa malamai ba ka to da Imam Malik yace ana akrahu in ina cin abu kaza baya cewa haramun ne don baka isa kace haramun ba sai manzon Allah baka isa kace ce halal ba in ranka baya son abu sai kace ni dai bana ka bana bana sha'awan abu kaza sai in kana da dalili nafsi sannan ka ce wannan haramun ne ko wannan halal to akan zancen almiski ya za mu da turarukan da ake amfani da su yanzu za a yi amfani da su ko ba za a yi amfani da su ba za a yi ko to kuma a hanaf suke da wata ka'ida cikin mazhabin su ma ma ta ummu bihil balwa ake <laughs> abin da yake ya hada kowa baki ɗaya an rasa yaya za a yi da shi har ya kai ko ka ce haramun ne mutane ba za su rabu da shi ba suka ce su ya halatta su yi amfani li'annahu mimma ummu bihil balwa yanzu turare da zama mimma ummu bihil balwa ba duk yadda kai kowane malami wata rana sai ya leka wannan mazhabin ya dauko ka'idar sai ya amfani da shi wata rana sai ya leka wannan mazhabi ya dauko ka'ida ya amfani da su dan matsala ce za ta zo ma ga sanan shi kenan akan mazhabin ka ta gama lalacewa sa'annan ko wanda kace musu ba zai yi ba din nan ko ka ce wannan abin ba zai yi ba za su koma suna fasikanci wannan mazhabi yana da hujja da yake ya kafa dalili cewa wannan ya halatta in ga da kaciya su suna suna fasikanci kan haramu da ai musu fatawa da abin da zai warware muskilan wannan ne babu babun yace wani babi sahibu silati ahqqu bis-sawmi sahibu silati ahqqu bis-sawmi yace wanda ke da haja shine zai sa suna ko a'a ko shine zai faɗi kuɗin abin ba kamar yadda ake kasuwa kaje mutum wannan abin nasa ne kace wannan nasa